أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دبقوي دوتن أكو وتن ربيع الأول هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ɗaya dari hudu da arba'in da wata biyu da ashirin da bakwai kwana amma Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don karkin sunayensa. Yau muna cikin suratun nisa'i madaniya wa ayatuha sittun wa saba'una ba'dal mi'a ayat. wa ne da kasan ban da wurin babu wurin ka bari a tashi na ce ma ba ka ji ne hausan ba ka ji ta ba ba ni da wurin yau shafi na na farko ne hmm. suratun nisa yau a kan kagan shi sau da kanan suratun nisa wannan sura ita ce ake mata suna suran nisa madaniya ce ga naharutan ita al'aya inna Allah ya amurkum an amanati ila ahliha Allah tabaraka wa ta'ala na umurtanku ku bayar da amanoni zuwa masu amana a wa mai abu a hannunsa mai haƙƙi ta bashi haƙƙinsa فإنها مكية duk sauran sauran دي na madina ne amma wannan yar makka ce fa inna nazalat yawm al-fath bi makka fi shani Uthman ibn Talha al hajami wanda ke rike da dakin Kaaba karɓe makullan sannan Allah ya bada da wanda yake amayar masa ki ci da rikita mutum na mai amana haka mai da masu addul amana ta ila ahliha wancan kenan ayoyin ta aka ce aya ɗari ne da saba'in da shida sai sura bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nan, ya mutanen duniya kam kowa da kowa inda kai dan adamu ne wannan kira ya shafe ka اتقوا ربكم kiyaye ubangijinku ma'ana ku yi abun da yake so ku bar abun da baya so ku tuba wa Allah in kun tuba ne za ku cika sharuɗa can guda uku guda hudu to bayan sharuɗa ga kai aiki kan da za a karba ne yin abun da Allah yake so barin abin da Allah yake fushi da shi Allah nan fa ku je ku dawo to magana Allah zai khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halitta ku da rai wannan shine gaskiyar tarihi ba maganan darawin ba wanda ke ce asalin dan adam shi ne dai yake biri shi ne farkon ɗan adam cikinsa ne aka refata aka halicci matar saboda haka na suke haka don kaga za ka ga eh, a asalin ɗan adam ai da yake da suna namiji ne da namijin aka refaci matar sai aka je aka juya a gurana a faka wai matar ce asali shi dan adam na adamu ne reshe to haka biran ne suka zamo haka ko kuwa a ina kuka samu wannan mata ita ce asali ita ce abun tausayi Allah ta ga yadda yake a tafiya da ita kai ka halitta in ba ba don wautan mata ba ya za a yi ku bar wanda ya halicce ku ku koma halattan ainihin tsarin yan human rights shin a lahira wurin human rights ya zo a kai ku maganar nan fa sai mun tsaya da gadda sosai don in ba haka ba wancan abun ya riga ya riga yi mata kawai yanzu da an yi magana ba ma mata ba maza wannan musu na kama cin wallahi zan tafi wajen yan matsayi su ne allolin ka? su ne suke za su je su karɓo maka haƙƙi ubangijin ka tabaraka wa ta'ala bai karɓo maka haƙƙi ba sai wa'annan karnan majalisar ɗinkin duniya to lahira ko za ka tashi ka tunda da kowa abin da ibautawa abin da kai wata a to gobe kiyama za ka tashi karkashin wa'in lalloyoyi su ko da can su ce maka qur'ani suke yi ba a'a duk abin da qur'ani ya faɗi za su akasa Da abin da alƙur'ani yake ga yadda adam ga asali da ka baka cewa mace ta asali an cuce mace ita ce kamata ta sauka wa ita ce kamata ba ita wato ubangijinta ya cuce ta ko kuwa kuna layin wanda suke ce ba Allah nan tukuna farkon da ku kusan wanda suke ce sai ku je kusan bai su to me ne wai nufin ku ba Allah ne ko Allah ya kafa yake maku hai amma abun da wasa, yi sa da aka ce a sanar amma ban da wadaka sai ka kyale kama kiran da sanar ce kai ka kyale su mana wai in masifan nan ta zo kai kare za su ci in nan ba mu za ka same mu ba ka bari ka same mu kawai a da da ma'aziratan inda rabbina mun karanta musulunci mun ga waɗanda suke umarni da kyakkyawan aiki suke hana munanan ayyuka da aka tashi halakarwa sai aka tsallakar da su su kuma su saɓon na gaba da Allah ya dimma su su ko yan kallo ba a yi magana su ba yadda suka zauna babu ransu haka shari'a ma sai banza da su ko labarin ne makoman shin an halaka su ne ko an tsayar da su ne shiru an ya yi amma an ba za su ta hankalin da komai ko kuma ne da za ku fito na zai ce kaga ka fita harkar mu mu mun ji mun gani Allah mu ne imanin mu kenan menene din mu kenan domin da gobe kiyama a za ce maka kana je aka yi wannan abokai me yasa baka yi ba sha Allah ni na gaba da kyau abin da ka samu ba kenan to me yasa ba ga yan uwanka ba kaga wannan rikin faɗi zai shafe ka amma ban da wata haka ba kai kaga abin da yake maka ba gashi ne sai a ce je ka kai ci gaba da yi kuma matan nan sun taso sun shigo cikin mu sun kashe suna son za su gyara sai to an cece wallahi tsofaffi sun yanzu sun amsa an cece su an raba su da 'ya'yansu an raba su da matansu saboda haka nan yanzu mushkilar nan karama ba ce ba kumburi ta ce da tsayi akwai abubuwan da ba za ka faɗi ba da sai a ce maka za ka yi kaza ika ba ika ba, amma yanzu sai dai a bari wani abun sahibul asali mai don Allah ya baka hankali don da dama an kaga mutum ya shiga irin wannan matsala ya tsebo wa kansa ne ya tattabo abin da yake karbansa bahaushe kan ce ka daina murna ranka ya kamo kura ba a san dalilin da ta saba da kai aka kama da ba ta tsakanin kura da kare-kare idan kura ya mutu da kwarjinin kuran ya kaɗe zuciya ya mutu yau ga wani kare ya kamo kura ya kawo gida ai kuran nan da magana ita ce kurar ita ce sannan ta koran bako Allah gaskiya ne fi kulli shay'in aya tadullu ala anna Allah wahid la sharika lahu to mai gashi ana ce ana baje duk wata doka ta Allah za ta ga tsarin na sabon tsarin na yana kaluba ina challenges din ta ne zai taba neman wancan harshen Allah zai kalaka ku min nafsin wahida sarai tsaya ce kabiri bane ba wa khalaqa zawjaha minha ya halitto ta mata daga cikin wannan ran Dauda ko yaya ba za a ce ba kare shi ya zo ya fito shi ba kai wannan rigar shi ne wannan kuma ce maka da reshen nan da wannan ce daidai suke ce. abin da jindin ya reshen ma zai yi tayi wa basa huma rijalan kathiran wa nisaa ta Allah tabaraka wa ta'ala ya yaɗa mazaje da dama da mata daga wannan mutum biyu haka suka dinga aihuwa suka dinga aihuwa maza da mata daga nan aka ɗauki matakin har inda aka kai ka ne ni hayatu zalimi nan nan duk da dai littafi ne ba wai ba wani sai shi ba dama mun san haka amma yadda ta abin ya baje ga yadda adamu ga yadda aka yi kaza ga ƴaƴan shi ga abin da ya haɗa su faɗa ga inda suka zauna ga yoyane ne abubuwa da da suka gudana daga ciki to dama Allah yana sanin cewa za a koma haka Sau da nan Allah ya sake akkadawa kalli tun farko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ba a je ko ina ba ba ta ce wattaqullah ka san akwai magana a ƙasa. An kasa ta zai a Lona biyu wanda kukan yi magiya da shi magiya dan Allah hatta yaro kare da ke dan Allah tsoron min wannan dan Allah tsoron wannan ya ɗauki kayan ya ɗangare mai ya ƙafa, dan Allah tsoron wannan kaga wannan wanda ake yin abu saboda shi mutane sun san shi sun su da shi har sukan maka abu saboda shi wal arham kuma ku kiyayi saba zumunci yadda aka ce ittaqullah to ittaqul arhama ittaqul arham ku kiyayi yanke zumunci duk abin da za ka duk da'awan da za yi kada ka haɗa tsakanin miji da matarsa mata tana iya maka wayo ta lankwashe ta kare ne ya kace to shi gaskiya tsakanin da Allah ya za ta bullo masa gashi gashi gashi gashi kace kana ta Allah ya gani wannan ya fi sai ki Allah abin da ke ba haka musulunci ce ba sai in mm, in mm, kai ma ba haka musulunci ba yadda kai karatu karatu aka ce ka biya masu to idan abin ya wuce karatu suna bukatar nasiha to mijin ya zai same ka in mijin ya same ka za ta iya zama da su amma ba miji same ka kiyaye mata ta kira ka ka zo kai musu sulhu ba za mu manta sulhun garin nan ba mata ta zana tana koka tana koka tana manga ta shiga tsakanin mu shi ba ai ba ya ji maganan kowa in ba ta ka ba kai kuma wawa sai ka yadda ba ji maganan kowa sai ta kaya aka yi kita kowa sai ki shi kenan malam mutumin na ke zaune da gida. gidan aka je gida ta buɗe masa falo ya shiga ciki ya ga kujeru ya zauna shiga cikin gida ta ce mutumin nan ya dame ni yau ma shi nan ya zo bai san kana nan ba ya fita da kwaɗon shi ce salamu alaikum malam abin da cin amana na da kake yi min kenan ya sa kwaɗo ya kasance ka fasa ƙofa ne ko yana za a yi hatsari zai ka shiga iya wuya in dai a wannan duniya ne ba ka sake wankuwa sai dai haifo ma ga Allah ka gama baki komai kankantan yarinya ka ya tara da ita kuma roƙi Allah inda ana iya maka takaka ce ba shi ne yake faɗin kaza ba ba shi ne yake faɗin kaza ba ko bashi za mai maganin durai ba abin ya shafi shi ba ke nan kila ke daga kila ke binne kullum ana kawai mai jurai da sauran Allah jurai da kafa jurai da kafa sai da Allah ku rabu da shi nan kuna zan in halaka shi in halaka shi suka ce eh ta ci kwalliya ta zo ta same shi da karairaya ta mene ne yake wa oh, subhanallah subhanallah ta kan inda kana ta koma gindin shiya ta kama kokari rufe kofar sa wani makiyayi zo na yi tara da ita ta ji ta ta tafi gida yaya an ta wannan ke ɗari ce wallaha ja sami shi aka ebo jami'ai aka wa dottijin dukan tsiya aka baje sama asa me ya faru ake duba ya ta an ce kai wa wannan sai ce wannan ɗa daga gare ka nake ba daga gare ne ba amma ku bari a ba shi yi alwala yana fi da raka biyu ya ɗauko ya rai sai kai yaro waye ubanka Ya rai sai makiyayin nan makiyayin ce a nan a gindin wannan bishiyan ya tara da mamana kowa bulala ta faɗi a hannunsa malan kai haƙuri malan kai haƙuri suna sumbanta kawai za mu mayar da san me ya sau ma a ta zinariya yake a oh, oh, kuma min da ta zo inda take to kaga kai yanzu ba irin jiraji ne ba ibada ka ba ta je kwana ba Yau da kanan sai dai kawai da fulatancin yara su kanke tsakanin ka da su fadaki fadaki nesa nesa sannan ka ci gaba da roƙon Allah a kullum ya Allah ina kawo koka na ka kada ka ce za ka je ka haifa ha ni yanzu ne aka isa wani kariya take mai yanzu wai san kariya take me tabar man kunya ba da hauka ake wannan nan da ita ba saboda haka nan ku kiyaye yanke zumunci in mace ta zo tana gaya maka ga abin da miji ta yi ta ga kai kina ma in haka ne kira shi zan mu je wajen shi a a kafin ka ga biri biri ya ganka ka hau shi zo makaranta sau da karan shi na sai a zo a zauna yawan da za amma na ka ganin mace sai da maharami gaskiya ne imma ubanta wa imma mijinta amma da ganin su a wallahi lalura sai ce ba wata lalura ba ni da ni wanda zai zai tsamin to yar iska ce ke yi kamar karam a sai duk duniyar nan baki da wanda zai ke kula da ke ba wanda ke ganin abin nan ba wanda lamarin ke ke hannun sa ke sai mai zaman sanki a ba mu sai ba mutum bane ba kawai ko a wannan hali ki take jikin tsallake ta in ko yar waje ce ba cikin gida ba nemo sarki sarki ko da ba a yi da kai mu muna yi da kai ga wata kaza kaza kaza ka je ka ji lamarin ta kaga kai ko da haya gaga anguwa za ta faru kuma akwai sarki na sama akwai sarki na koli ko suka nuna ka Allah kuma zai taimaki ka amma kai kana ba ko kana talaka ko kana yaron ka ko kana mene ne ka je ka taro wani rikici hmm. ba ruwan ka so kamar kai abin da ke gaban ka biya wa mutane da kake kana biya musu ne sama ne in ma zai suka tsaye suka tsaye za su ne na ka kai maka bari ka zo na kai maka karatu amma tun da ba mai yi ba ku taba kallazi ta sa'alu na bihi wal afan inna allah kana alaikum rakiba. inna allah kana raqiban alaikum ai Allah tabaraka wa ta'ala yana sa a kan Ina kallon komai naku gobe kiyama ma shi zai ba ku labari kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza ko ba haka ba haka ce ba haka ba a nemo shaidu wannan ita ce ayin sharhul kalimat annasu ne albasharu wahidun nasu min gairi labzihi ɗaya daga in an ce ɗaya ɗayan mutum a ce jinsa, ba a samu sa daga jinsinsa wannan nasu da jam'i da ɗaya duk aka ce tafiyar da su in kuma haka ba sai dai a samu ɗayan daga wani jinsa daga wani kalma wa huwa insanu annasu to guda ɗaya insanu wannan annasu kenan اتقوا اتقوا ربكم يعني خافوه وجدوا ربكم tsoron da zai sa ku bar abin da baya so tsoron da zai sa ku yi yadda yake shine tsoro in ba wannan ka ji ba to malin tsoron ka bai zo bai ba khafuhu an yu'adhibakum am tatlu amrahu ko aiwatar da umarninsa waje ne bu da hayahu min nafsin wahida akwai na haru lafzun nafsi mu'annasa lafazin annasu ainihin ainihin kamata ce قال تعالى قد أفلح من زكاها ذلك ونفس وما سواها ai annafsu walida wasifan saboda wannan ne aka siffata ta huna bi wahidatin la bi wahidin wahidatin aka ce ce min nafsin da wahidi wannan nafsu ba wani ne ba ko da kafirai ba sai yadda ba hiya adamu alaihi salam haka magana ta ko da ran a ce maka can a aikai ba kai karatu ba ba ka je makaranta ba hi isa ka tsaya a haka ce iya je haka ni ban sani ba amma Allah ya sani na ɗauki kuma maganan Allah na battaka na ɗauki maganan Allah ka ɗauki maganan karne philosopher jarawi wa khalaqa minha zawjaha ya halitto ta matatta daga gare ta ai khalaqa hawa min Adam an halitta Hawwa min adaga Adam min dila'ihi da hakar karanfa aka diba sai isa kaga da mace da namiji duk sai suke tare suke sa juna ne sun san juna sila wannan ƙarin ta yadda tausayi tare da shi wancan ƙarin da an rija da unturo sun kwakwalwa tare da shi saboda kowa da irin aikin da aka akwai na haru kala katata kulikat hawa'u min kosaira ada. Anghal itu ada yake ada suna da hawa'u daga gajerun haƙarƙarin adamu da aka ga haƙarƙarin wani ya fi wani gajarta Ini ya fi wani tsawo in ka duk wani dabba ya za ka na kusa da wajen wuyan nan ya fi mamewa hmm. idan ne nan kuma daga ga rago an yanka ba an yanka na ake inda ake yanka nan yawwa kaga in an canza yanka raga ba nan ake yanka ba an ka duba ashe nan da nan wanne ne da tsawo kai kai kan ka samu alaran gobe nan ku je kwata tare eh ne da ba a yanka a ban kare to in ka duba za ka gani za ka gano ko wanne ne da tsawo a ciki amma kana nan nan nan ba shine kuɗi ba wannan shine khasira ake magana ka ai kike sai nuna wai ko ka zama ki jin tukuna duniya ka shekara 30 40 har yanzu kuɗi ke nuna nan ne gidi a nan ne dai kenan da je ka kirji kirji sai ke nuna ba sai nan nan ne gidi ko hakar hakarkari ne zama ma bako hakarkari to ka ji da yau ka rige ba mamaki hausan ba ta ce ka sosai ba ka sha kai wanka amma yana kana da bukata ganin wani eh, lasa ko wani mai kama da shi sai ta ya nuna maka haƙar kari nan kaza ne nan kaza ne nan kaza ne yanzu ya ga kashi kaza ga nama kaza ga menene har da za ka ji har da wajiya ka ga wajiyar nan ban san da ba ka tambaye ina ji ne suna faɗi kan su ba kashi ma kala kala ne jijiya iri iri ne a saboda kana yanzu sai kusaira gajerun ƙasusuwan guda kaga ɗaya ta dama ɗaya ta hagu shi aka yanka aka bare aka mulmula hawawu nan aka fi komai na ta sau da kanan namiji ne asalin mace dole ta fi darajar namiji dole ta girmama namiji amma ba za a ce na ita da namiji abokai ne ba daidai da na da bambanci Allah bai daidaita ba wanda ma ya daidaita bai san abin da yake ba in ta ai annan ya faɗi filosofa ya gaya masa ai an ne yake da suna mun koma inda mu ba gama ba annafsu ko waliza wasu ikatu kuna a kusura a duniya nake ko wa fil hadisi khuliqatil mar'a min zula'i kawai an halitta mace daga hakarkari hakarkari guda ɗaya wanda ke wannan ya taso kusura a sun kenan dai sun na dama da na hagu an koma can taso na uku ko wa kalman basta ma'ana nashara ya wa farraqa fil ardi ya waqa a cikin ƙasa min adam wa zawjihi rijalan nisaa kathira annan suka koma suka dinga aihuwa wayan ta suka haka suka dinga aihuwa har suka zama al'umma har suka zama gari suka zama duniya wannan ce mace to ai ya aka aka samu fari aka samu baki ka dubi daga inda suke zaune an ce maka jiya ne ko shekaran jiya ne تفاعلون به أي كقول الرجل لأخيه أسألك بالله أن تشيعني أو أن تعطيني كذا أو أن تصائلني على كذا أسألك بالله إذا أكن شيء وأنا كشيء مثلا ماجية هذا كدين من ماجية هذا هذا من ماجية كتوتر أسألك بالله أن تفعل لي كذا أي لي كذا والأرحام الأرحام جمع رحم والمراد من من اتقاء الأرحام أبن أتي نفي كيايا ما إفا مزومنتي سيلتها أنا فصادت ديتا وعدم قطعها إذا كذا كذا من حتى فقط kanin mutum ya kama ko wanka, ka ba shi hakuri, ka ce masa wane ya haƙuri ya yanda naka shi ne babanka in baya nan shi ne masa yanka wannan din ne zai sai in mm, mm, Allah ke ta ya gane yanzu ba abin da ya faru yasa kuke haka yi haƙuri da shi kai kuma ka san yadda za a yi ka san yaran zamani ana sa su ka ja ɗan uwanka kusa ka zai da ka zama kana haka su ba ka rabu da su ba amma ba za ta da ɗaya ya faɗa da wansa kawo da shi da Allah ni ban haka babana ni mana wa'annan da shi ta kai haka rakiba ai arrakibu mai kula mai da alhafizu al'alimu lakon salam Thank you. shi ma haka eh shi ma shi kuwa ya yi ya a kanka haka shi yanzu ya zan yin gaskata abin da ke gaba ɗi ɗakko ta ɗakko ta yadda in aka zo misalin shin kowa in yazo yana zagin ka yadda ake ai ba a yadda haka mace ce a ta ai mugu ne ai baya sallah ma yi a yake shaƙi a wani ke ji kasan in haka ne mai sa ba ke hana shi ba sai din nan Allah ya ke ya ba ke bai wanda bai ba namiji ba kin iya lallaɓar mutane annabi ya ce mana kun fi kowa yaudara kun fi kowa iya lallama to mai amfanin ku har yanzu da har yanzu kina ma da zunubi jiyan da yake sha kina da zunubi da kin ga dama da ya daina shi ya zan yi dukan shi zan yi ai ba da duka kuke yaki ba yakin ku ba duka bane ba irin wani duka ne da ban a ganin sa waye gari kaga a ainihin ana ana da yake da suna mace na farrafa mijinta bi oslo yanzu ba ka ga fir'auna ba sai da mata sa ta rafa shi duniya ne an ce ana sai da ta Allah ne masa kawai abin da ake cewa amma ka ga mata sa ta rafa ya ce lokaci guda sai ta yi kuma ranar ka a kashe shi afa an yan fara shike nan shike ka shike nan da abin da kika ɗebo a kanki hmm? ba ki ga dama ba ce ce ummul khaba'ithun abin da ke aikatawa bayan zuwa sallah ba su gada man abin da ke to ai ne yi masa magana ran nan ma duka na yace an dauki annabi ma balle ke ke ma mace mai daɗin duka ba abin da zaki annabi wanda ake ganin ma in aka doke shi za a rikici ga shi da yi ko san shi da ƙarfi kan sa akwai nan baiwa amma kaga an tare shi wata rana an masa duka wani ya cakumi wuyansa wani ya laushe shi wani ya haure shi wani ya yi tsalle ya jira a kan shi to ballanta na ke duka kawai saboda haka nan mafi yawanci duk ƙarya ne in dai kan magana yanzu an ga kuɗin ce ne ai sai ku dambace to amma a maganar nasiha ba ku ba saboda kana ba harkan dambe ba zai yi shi ba harka ba ta dambe ba ne ba da lalama Allah ya ba ku abin da ba zan iya gaya muku ba don Allah ya ba mu labari Allah kun iya magana kun iya lallaba kun iya kaza kuma muna kallon alama haka mazajen ku da ba sa zuwa masallaci mazajen ku da ba sa kaza ku ne ba ku ga dama ba je ku koyi yadda za ku ga dama muddin akwai ta'a akwai hikima akwai usulobi ka ɗauko ka dinga ba su abin da ya ba. amma ba ka ce kai kai kai kai haka ne watsar da shi ba bangane waƙar da shewa sun yadda za ce ki gyara shi dubi bi an ya fatar na karkashin fir'auna kuma aka ɗauko labarin aka kawo mana a inda wani abu ne da ba zai aku ba da ba ba mu labari ba abin da ake magana uba ya ɗauki yasa ina kafiri shi ne ake magana amma aka riga aka yi wani sarke-sarke ku dole a zama a jan zare tukuna hajjiyar zare tukun a ɗaura zare ne ake ce masa ko kuma sun tana ne mata gare ne yanzu wannan ko karɓe ta da haƙuri ta farko ce ko da haka wannan abin da za ku nuna ce wannan aiki ku za ku yi ko mu muka ga yayi wannan abu za mu zo mu yawa yan ko ka faɗi kai da ka je ka yi masa faɗa ka da ka je ka tusa shi a gaba ka dungure shi ka doki yin ya'yanka ne duka to shi kira shi ne za ka yi yin haka ma'anan aya alkarima ma'anan wannan aya mai albarka yunadir rabbu tabaraka wa ta'ala ibadahu bi labbin ammi yashmilu mu'minuhum wa kafiruhum Allah tabaraka wa ta'ala na kira ubangiji mai madaukaki mai albarkantarwa yana kiran bayansa bi labbin ammi da wani mai يشمل مؤمنهم وكافرهم saboda ba maganan babu zagi ba kwatanci a ciki ya jama'a ya ayyukan da maganganun annabawa laushi suke da shi ba ka fara yiwa mutane magana ka dinga zagin su ka dinga fata su ka dinga ce musu jiyan ilai marasa kan gado marasa kaza marasa kaza ka zo ka gyara su يا أيها الناس ويأمرهم بتقواه ينا أمور سكي عيشي عز وجل وهي اتقاء عذابه كتنغا دغا عذابك في الدنيا والآخرة عند الله تلتت متم الدنيا إن يصاب تلتت متم الآخرة الآخرة بالإسلام التام لين مسكت مسلمشي masu imani da fashe su cewa fashe a ƙarshen lamarin su tozarta a duniya da lahira za su tozarta a wannan gidan kuma a lahira su zamo daga cikin wa'inda ke tantanawa mafi tsanin azaba al kullum jama'a ba ya jasta sai ku ruwa ka zaɓi inda kake so ka biyo ka ɗauki wannan kamar wancan duka an za ka shiga ka shiga duka da eley bil bir İslam İslam iley zahiren kuma ve gaba ya zuwa ga Allah akrari wa batinan abu yi wasifan nafsahu nan za ku ga Allah ya tabbata kansa wa bayinsa ta'ala bi annahu rabbuhu shi ya halice su ba zafi da sanyi ruwa da busi کتر کتائی فیو دبوی با تنین از اوز یا قوما قارو قارو یا قوما بیری بیری یا قوما متم متم یا دمان یا قوما یا دمان متم یا گو جی یا گو قلی بندن سا کسی کا چکن دما ایدنگ داریا دا سوران سو تمہیں ایسا دا گبیری گودا تا سوران بیرام بس زمان کبا ان کو گل بھی تمل لگی با واصفا نفسه تعالى بأنه ربهم wannan magana za ka ji kamar ba ta da daɗi me na kawo ta malam an ci mu da yaƙi yau lokacin da suna jin rediyo ban daina je rediyo ba ina ga muna shi ne ko na tudun nufawa da aka yi halittun gida da na daji aka zo kan mutum sai a wancan labarin aka faɗi har mutane aka dinga rubuta an ce da Allah a maimaita shirin kai shirin ya yi da idan Allah a maimaita mana shi dan Allah a maimaita mana shi takardu sun ce sun sami takardu sun ce fiye kirga don ka bari sake maimaita ba gaba ɗaya an manta asali adamu haka maganan ko daɗin ji ba ta da shi بأنه ربهم الذي خلقهم من نفس واحدة شيء هل تشوز ɗaya. وهي هذه النفس آدم الذي خلقه من طين وذا لسيه تكتقو تقولنا يكون هما إن مخنون لأن أكبر مناجي ذا مصل فعل خلف خاء ما في لك وخلق من تلك النفس أكا هالي تدوان نارين زوجها هي حواء اسمها أكو إنها هو الفصيح هو لفظ زوج من خلق منها زوجها هدوكو يا بسيلين نغنشي زوجو لما كانت تفصاها ما أتي زوجتي على رفك نفصاها بلن تماشي يزود الله ما أتي زوجته زوجته كيوا koda mutane sun rubuta wannan kawai an yi shi ne da yadda aka shi amma kalma ta fasaha a lugha da qur'ani ba a tawa mafito zauji kawai ake cewa ga ishan zaujuha al-fasih huwa zauj الفصيح هو لفظ زوج ولذا لم يرد zaujatu babu shi al-qur'ani wa tasahala وتساهل al-fuqaha malaman shari'a a wurin sikin sun yi haka ke mutane ne masu wayo masu kula amma wannan sai suka zame amma a harshen ne suka zame ba wai kuskure suka yi ba na a harshen kaga duk an ce zaujin wa Zaujetu-zaujetu eh, zaujatu haka za a gani duk mabiyancin rubuce-rubucen su li ajali at-tafariqati bainar rajuli wal mar'a to sun yi don su samu daɗin bambance tsakanin namiji da mace namiji a ce masa zauju mace a ce mata zaujatu amma in ba don don a bambance ba duk ɗaya ne zauju zauju namiji zauju mace ma zauju ne Wani ولذا يقولون للزوج كذا وللزوجة an koma قالوا Kunan kenan mun koma inda muka tatsu wannan wata fa'ida ce, wa kalaka min ha tilkan nafs min tilkan nafs zaujuha ba ce zaujatuha. وهي حواء وأنه تعالى بس منهما أي على رجوء إن حليت أبو دابيو أي نشر منهما في الأرض رجالا كثيرا ونساء كذلك كثيرا أن يعقى مضى ديوة مات ديوة ثم كرر الأمر بالتقوى كاللي أكميمة أمامي تقوى اتقوا فانا اكفى شيطان كفي اتقوا الله الذي تفعلون به يعني كرر بالتقوى هر إذ هي ملاك الأمر ita ce magaman abubuwa da baki da takawa takawa ta tsara komai ai aljanna ma ba wanda zai je aljanna yayi da takawa an ce ai azumi don a samu takawa don a samu takawa da'a don a samu in faɗi eh, a samu takawa don haka takawa idan mutum ya kai martabar takawa ya haɗa dukkan komai da Allah yake so. idan iya malakul amri, fala kamala wala sa'adata bidun diltizamin biya. A saboda ka ba kamala, ba wanda zai ya samu kamala kamala ko da ba cikakken kamala ba, wala sa'ada babu rabauta in ba tare da bidonil iltizami biha ba tare da an yi riko da takawa ba da ka saboda ƙa'ilan wattaqullah allazi tasaaluna bihi wal arham naharu ne guda biyu mutataliyai na farko wattaqullah al-ityanu bismil jalalati na? wattaqullah kaga tun da an faɗa shi ba a ce wata ƙoho ba da badala ta rabbakum tunda inna rabbakum aka faɗi a farko saboda kana mana aka fito da sunan a farari min adali tarbiyatil mahabati don saboda koyar da tsoron Allah fin dinar sana'ina girmama abun kumbura abun a rayukan masu saurare li'annal maqama maqamu tashari tunda wurin wurin kokoki ne takawa aiki ne za a yi fala budda min a'idadin nufusi dole a tana da rayuka a horar da su liqabulihi wan nufudu bihi ayi sa aka ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha a duk ibadodi ba mai walanta kawa kuma ita ce in ka same ta ka samu Allah kan rantsa ɗaya ya kan rantsa biyu ya kan rantsa uku amma da ita shi zai magana takawa sai da ya rantsa goma sha wasu waduwaha wakaza wakaza wakaza a ƙarshe yake ya ka gama jawabin wa'annan rantsuwai kada aflaha man zakkaha wa kada khaba kuma mutum yake wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ya ƙara wannan ita ce rantsuwar musulmi to na rantse ba zan yadda ba wai ka da wannan sai gyaran Allah wanda yi wannan magana kuma a ce mai hankali ne shi ce ka san Allah wani ya fara da wannan to wallahi kenan billahi allazi la ilaha illa huwa ba zan yadda ba subhanallah ya kullu rantsuwar ta kullu irinsa in aka ba shi bakin da ya karba zai janye sai dai su daina kuka kawai yana kuka ka ci arzikin wani ka ci arzikin wani ya yi kuka ya yi kuka ya kalle ka ya sake fashewa da kuka iki gile ɗin bakinsa ta so ka jan gudu sai kuma dole ya je yi kafara zai je yi kafara sai to ka je kai kafara ba komai sai da karan zai ce kalle kai kafara eh, tun da karan zai kayi gaggawa karan zai je kan kafara ba za ka ce to ba ne abin kafara ba ai ba ta ɓaci ba ne ba har in mutum yana da abin da za ka karɓa hannunsa ai ba ku gama bata ba me ya ƙi da shi har da za ka karɓi wani abu hannunsa dukiyar ba ta ɓaci ba ne ba ya zama abin da ya rage ya raba ka da shi kuka dukunta kuna kallon masa littafi shi ko ne daga wancan ma bayan shi shi ma ya sai tashi ya mutu ta bi da nisa wani gari ka ce ina ne kauyen ku dole a kana da rayuka aikin ba karami ne ba sai aka fara kawai. kai abun fana Allahu ne ya samu yin kuri da zaburowa da shi sai can ɗin a gaba bayan wannan na'aru sai aka ce wal arhama a sa masa wani alama sai kuma yace al arhamu ma'atufun ala ismin jalala ittaqullaha ko eh, ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi ta kashe wal arham sai kafin bayan dama da an kiran Allah zumunci ake kira da aka ce anan an yi wasiya a yi wa Allah da'a sai ake cewa biyu ya ne hitara to saboda haka nan to kaga nan aka tsoro arhamu kasan suna da matsayi suna da babban matsayi wai wani sahari in zai in ya zauna ya karanta da mutane in za a tafi ce to jama'a za mu yi du'a za mu roƙi Allah yanzu don Allah duk wanda ya saba wa iyayensa a cikin nan ka je tsoron Allah ka mutu wanda ba za a karbi da wa'ayi ba duk wanda ya san tsakaninsa da babansa ba shi don Allah ya tashi in kuma ka ifita to Allah mun yi abin da muke iyawa ba mu san shi ba amma mun gaya maka ga kanan gashi na mu ka karbi da wa'ayi kaga da ana haka duk da dai mutum za a iya ɗaukan saboda mu ma ba mu kinku ba wata kinku ta kirki hadda da za a yi abin da ɗin da za a ɗauki magana da mai mace to don Allah yanzu za a yi du'a a eh, yi duk wanda ya san tsakaninsa da iyayensa ba jituwa to yi eh, ba za mu yi ta ka daina zama a cikin mu ba zauna ka ji karatu an ban ba za mu roƙi Allah da kai ba wanda daga tsakanin kan arham sai ce mutum ya koro ɗansa ka bashi masauki ai in dai baka abin da dai ka sanya da ya za a yi ya za a yi kai ma ka gasa shi kuma alaba shi daga baya ka zagaya Kowa ne in an kisa a kura ta shi kuma gida ne mana kore shi amma ka gaba za mu bashi karasa ba da mu taimaki shaidan a kan shi saboda kan wannan al'arham ta ga ma'atufin ala ismi jalala duba fa mansuban ainihin an masa fata da ittaqullaha kaga ittaqu mukhalafat al-arham kaga wal arham wannan wa wattaqu qata al-arham to tunda an cire abin nan da aka yi koma arhama shi ya dauke mata an ta'afahu kada ku saba masa wal arham ah, bayan kun kiyaye Allah to ku kiyaye yanke zuwanci wani ya zo dan sai zo yake ba yake tambaya babana ya ce in saki matata ne kuma tana da addini tana da tana da to ni ba abin da zan ce maka amma ni dai na zauna da annabi na ji annabi ya ce iyaye su ne tsanin aljanna in ka ga dama ka gyara wannan tsanin in ka ga dama ka wulakanta shi a'a ina tambaya da shi kai ka ga rankari ne na gaya maka ga abin da na ji daga manzon Allah kana dubara ya rage naka ko ka rige ko ka sake ta wannan kai baban ka baban ka ne mata mata ce sau da kana maimakon ka je ka dinga ganin jikin babanka to sai mai yiwa kai da kai karatun mai ita ka zo ka karanta da babanka wannan karatu ba ka yi ilimi amma kana kiran babanka jahili a dai duba da kyau duk na shi fa ya kai ka makaranta shi ya kai ka makaranta da ka kai ka karatu wa karatun ka buwan ka tashi karatunka kwanci za ka faru baban gashi gashi gashi cikin nanama cikin usulubi ka tambayi malamin ka yadda ake muhawara baba sai ka maka labarin annabi ibrahim yadda suka kwashe da yadda dinga abin da da yadda yake kan hankalinsa har suka rabu ina sai ka sa an kashe ka za mu jefe ka za mu maka kisan wulaƙanci kisa da dutse kaɗan kaɗan ya a ta astagfirullah wa rabbi innahu kana bi hafiya a haka ba za ka ce to tun da mugu ne Allah halaka shi ina roƙon Allah ne shi maganan ana magana ka ba raba jama'a a ke so ba haɗa kan jama'a a ke so kuma ba fa a babban na ba ba za ka yi za a komai na ka shiga da ke a abin da ke da kyau an ta'asuhu wal arhama an taqata'uha takawa ga Allah ta kusa saba masa na tsawa ainihin ka mahaifa kada a yanke kada a yanke duk wanda ya yanke ka daga ƴaƴan ka ya cike duk wanda ya yanke ka daga matar ka ya cike ka duk wanda ya aikata ayi da su nake cewa alkhabbabu alkhabbu la yadkhulu jan la yadkhulu aljannata alkhabbu Habbu kwata kwata Allah ya haramta khabbu al shiga aljanna waye wannan habbu wanda ke shiga tsakanin miji da mata ya zuga mijin ko ya zuga mata, mai shiga tsakanin ƴaƴa da iyayensu ya ɓata yaran tunda uba ba zai ɓata ba ko da ka je ka ce ɗanka kaza ne ɗanka kaza ne kana ƙarawa kanka bakin jini ne ai dan nan na kafe a hankali kaza ike yi kaza ike yi ka so ka ga zuciyar ta abin da ya dubu zuma da shi sai dai ce ba komai ai shi ma na kore shi shi a nan idan haukan shi amma ba shiga tsakani in dai kana da hankali ba yadda za ka shiga tsakanin uba da ta sai dai ka ba da hakuri to ai hakuri ai hakuri ya wa na kama da dan dama dama yaron kirki ne kaza kaza ya da shi kaza kaza to na ya rige na kawo amma ba ka shiga tsakani sai ma ka ce an ran nan ma ya aikata ba ai ran ma ya aikata ba sau da kanan kada a yanke ku bai shiga aljiya ko ka shiga tsakanin mai gida da yaran shi yara ne suna masa aiki suna tafiya sai rumai rumai da lallabo da asalibu daban-daban e, wai ne alaji ke baku yanzu duk wannan aikin abin da ake baku kenan kan ka kuna da hakuri shi ba kwa gani hawa motoci ina hawa kaza ga gidansa ya kusa karewa ko kuna ta bauta daga nan sai ka ga yaran kafin jure ma yau mun ka mun gaji bauta mun gaji da hidima wa katon banza maza ku bar wannan katon ko a zama yan iskan gari kuwa an ta kata uha ake shiga tsakanin malamai da ɗalibansu wanda bai sani ba ya hau mai hankali goce wa ƙuri'a al'arhamu ɗin biljarri a ce alhami a kafan al'adamiri fi bihi ɗin can ta sa'alo na bihi al'arhami ainihin eh, fi bihi wanda gaba ungahi ai kafara gare shi amma ka ɗora arhami dole shi ma ta fi kafara sai dai wa huwa qabihu ai larabcin yayi mu qabihu la ya'tifu ala ad-damir al-majrur ba atafi akan wakilin suna illa idza uida harf al-jarri sai dai an sake maimaito da harafin jarrar da sake kawo bil arhami illa ma kana min darurati shi'ri sai dai a waka akan yi tunda waka akan sauka dokoki قول القائل اليوم قربت قربت تهجونا وتشمتنا وتشمتنا فذهب فما بك والأرحام من عجب فاليوم يوم قربت كذا قصدم حجك مهجدة تهجونا كما باتوا وتشمتنا وتشمتنا شمتا أنا من داريا من شدوني عليك fadhahab je ka abunka amma bika ainihin min ajabin ba mamaki daga gare ka wal arhani daga nan ya dauki ba, lalura ne na haka wal ayyami ko to wal ayyami wal ayyami wal ayyami ne ni mana haka ne ka karo ne da arhamin na kawo kawai ko bil ayyami bika wal ayyami من عجب eh abin da ke magana ya kawo maka larabcin inda ake amfani wakilin kawai ma baka gane maganan ba wakilin suna mai bin wakilin suna ya samu kafa daga gaba yana fassara wacce magana ne ba a'a a ina aka yi larabcin da wakilin suna aka yi masa kasara musulun da ke bin sa aka yi masa kasara aje ba a yi wannan yana da muni sai dai a waka a waka ana halartawa masu waka ƙara wani abu ko rage wani abu ta inda waka su za su gani saboda kana wa azumar kauho munin ya yi girma li'anna fi zalika halifun birrahim ranar haka ce bi arhamin ta ranar da zumuncin kenan wanda ba'u harfin kasami ne wal halifu bi gairi lahi haramun saboda kana dai wannan alhamisin nan ba da za a samu kasara in ya samu kasara abin ya muni. muni larabci bai yadda ba kuma maganan ta juye ta kuma rantsuwa hmm. wa azumar kuku to a asali kenan to da kusa kusa ne بالجر وعطفا على الضمير ما مثلا yin haka din ba sauraro to me yake sauraro da nan kafa ya kawo nasu masu sabo kenan akwai mai tauraro banda ko mun ka kabu mu kore shi da tauraro sa akwai akwai guda ɗaya ko masu sabo sabo babu to amma dai ko da guda ɗaya ne nan haka fa ɗan hm? akwai ake guda ɗaya ake بالجر إن قراءة حمزة وهي قراءة ne da izo جماعة jama'a. أن متواترة العنوان في القرآن في القراءات السبع للتافي النهاكا جزء نطايا سافي نكابيو وقال ابن القيم في زاد المعادي جزء نطايا سافي نتاكوس يجوز العطف على الضمير يا هذا سيأتي في أكم وكيل سنة آه، المجرور bidone a adadin jari ba sai an mayar da tun da ya an mayar da shi ba laifiye ana iya mayar da ta in an mayar da harafin jarra za ayi yi yi ya to yin halarta a yi ba da jarran ba halar madadin maƙwabari disa dari da kalar da faffa tsira irin nan ne alkalamin san in ya kubuce. ya dinga tebuwa kafin a samu akalamin ya ki shafuka. daga nan a kama shi a dawo da shi asali to ya kawo dalilai a can masu yawa wa shibuhul man'i ana minhu wahiya abun da ake kawo na dalilin ba za a yi ba yana da rauni kusan da kanan na rikici ne a luga ba rikici ne a tafsirin ba na'am ya da ba da ba da sai kai fotokofi ka raba mana ko sai fotokofi ina ga ya yi fotokofin falle dubu ɗaya ba hmm? ba ruwan igala na igala babu to shi ma yanzu a za ka yi ina jiran ka yau fotokofi ka baki bayan ka bani na mu je ina wurin yake ku koma ciki ko an karanta abin da ke ciki an yi kawo an yi arangama akan lugar ya ce ba za a yi wani ya ce za a yi aka aka kawo rikiyar ma magana ce mai kyau hakan amma wannan kulura ba a tafsirin aka yi rikici ba kan lura ne eh, shi kenan na shi ne ko kuma dai a ce gaban arham ai haram rabbakum ai ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin ku razi ah, ah, amanta bihi amanat dai kulubu kuma wanda zukatanku suka yi imani da shi Allah kuntum idza arada ahadukum kun kasance in ɗayanku ya tashi min akhihi shay'an arada ahadukum shay'an min akhihi qala lahu idan ta as'aluka billahi wajen misalin ainihin allazi tafa'aluna bihi illa a'ataitani kaza wattaqul arhama sannan ku ci ayyanki zumunci ma أي أن تقطعوها سكو ينكي زوانتي يا كوين هارو الأرهام اسمه لكل الأقارب أرهام سوناني تكوني مكوثنتي من غير فرق بين المهرم وغيره أكوي محرمي تنبوا أكوي با محرمي با محرمات دي با قضا عنيبا جرد صباعا بالنسب وبالنسب أولا ثم جرد وسيلة الرحم واجبة sadar da zumunci da dai wajibi ne sadar da zama haram ne yanke ta ijma'an da hadisi ah, sili ummati wannan kafira ce ma wani hadisin asma'u amrun li asma umurni da aka ce asma'u bintu abi bakr mamarta ta zo gaishe ta a madina amma ah, yayin eh, shi kenan ya ce na ga sabo kila dai suna neman tan wani abu a ah, cewa ta ake sili ummati وأمها كانت يومئذ كافرة قال صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم duk wanda ya mallake ɗan uwansa a zamanci ya je ya saye shi a kasuwa muhuri ne a ainihin rahime muhuri ne ba ka da aka ƙwale ya yantu ka sai ƙaninka. ka sai yayanka ka sai babanka ko ka sai kakanku ko ka sai wane ne kana gama cinikinsa ya zama ɗan ba dama ka bautar da shi to ka ko ai zumunci na da ƙarfi ka sai jikanka balle ɗanka ya zama ɗa ya kai shi ƙarshe ko na sai mu koma inda muka taso ma'ana kakwai yanke zumunci fa inda fi ƙafa iya hafa sadan akwai barna a yanke zumunci tabbas dauke zumunci kusa kusa ka yanke tsakanin ɗalibi da malamin ɗan hadirin ta asar da take tasowa kabiran wa kalalan ana samar da baraka a haka aziman mai girma barakan yasibu gum hayatakum wanda zai samu rayuwarku ta kamalmale wa a alaikum wata tawaddahum ta'ala Allah ya gargaɗe su kada su yanke zumunci in lam filu amrahu idan ko su bi umurnin ba bi taqwahu da kiyayansa da kiyayan yanke zumunci wa lam yasilu arhamahum فقل بقوله inna Allah kana alaikum raqiba ai iya kasan tsoro kenan Allah fa na kallon ku da bayan abun da kuke yin nan mura'iyan da malikum ina lura da ayyukan ku to abun babban ma abun tsoro Allah har zuci ke kallo ina kallon mai kuke nafi da aiki kaza mahasiyan laha yana kididdiga hafizan ainihin yake rikon biha ala ayyuhan nasu ainihin attakoho jama'a kuke yi Allah hidayatul ayatil karimati na ɗaya fadlu hazihil aya falalan wannan aya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب في الحاجة duk inda yi magana don biyan bukata yi wata hudu ba don bukata bukata kana bukatan mutane su shirya kana bukatan aure ne kana bukatan sulhi ne kana bukatan duk inda wata bukata ta taho aka ce malam bismillah ko kuma alhaji bismillah ba fi malam ba bismillah to dole ka tsaya fa alhamdulillah. دوا كارشي دان كديو كتي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة كيف كارشي فنن كتي بوكاتا دكتي دايدا وبوكاتا داجي دايدا إيسا كتي مثلا حاجة خطبة الحاجة إذا كتي نيما أولي نيما ووني أولي فبد نكي وانا خطبة الحاجة في حاجتي آه تل آه في حاجتي تلا آية آل عمران ta wannan ba wannan ba tana cin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun kaga nan ya ayyuhal ladina amanu wa tala hadhihi al-aya ah, thumma ayatul azabi sai karanta wannan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum daga nan sai karanta ta ahzabi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وكان ذاك كارغا كدور متانين ولين da wannan ayoyi ثم يقول أما بعد ويذكر حاجته التي عطى بها بسببها to wannan haka daga wa'annan ayoyi dama haddace ne domin su zama kamar ruwa a bakin mutum na biyu ahamiyyatul amri bi taqwallah mahimmancin umurni da aji tsoron Allah ta'ala id karkurrirat an maimaita ta fi ayatin wahida a aya ɗaya marrataini fi awwaliha wa fi akhiriha Ana uku na uku wujubu silatul arham wa hurmati qata'iha yau ba za mu ba da wani saboda dubu dai cikin mu ke dukan dubu. da dama za ka ji mutane suna ce ni lokacin da ba ta ta zuwa makaranta tana min ta amma da ran da ta fara zuwa makaranta haka take min kallon kallo wannan laifi malamai ne wanda kullum ana cikin dama wanda suke jin haushi cikin da ka ɗauko kaza jahilce ne kaza ce kai kuma lan sai ka kai bayani sosai jahilan nan da yawa ni ba miji na ga yadda yake ni ba miji na ga yadda yake to kan kuwa la'akari da wannan suna faɗi tabbas lokacin da kafin fara zuwa makarantar nan ga yadda muke zaune da matata ga yadda muke zaune da matata tana min ta'a tana min kaza amma da ta je ta yi karatu wannan wani irin karatu ne ka yi karatu maimakon ka ƙara hankali ka ƙara tarbiyya ka ƙara zamowa haƙoƙin miji ka karanto da sauransu kuma sai ya ji abin da shi da aksi ai shi karan kansa ya kamata ce kai karatun da zaki ke kin canza ni ma dai bari in zo jin malamin nan naku in ba tare abin da zan hantara amma da zuwa kawai kin fara kin fara yaki da shi shi ne halakacce shi ne wane ne baya san kaza ya san kaza kai kuma sai ka ce a ah, to tun da baya san kaza ne ake da irin wannan idan su ake magana kaza kaza Allah ba kaza ba malai ka ci amana an ba ka ya'ya ka ci amana su ka zuga su ka raba su da iyayensu sannan ka an baka mata ka koyar da su addini ka shiga tsakaninsu ka zuga su tsakaninsu da mazajensu wanne malami ne kai sai da dole sai ya yi hatsara wajen ɗaukan ba ba kowanne malami da bai ke malami ba malum malum su suka fi yawa saboda kawai yana kallon ɗaliban wani jari ne na hudu mura'atul uquwa la'akari da yan ta albashariya bainan nas wa atibariha da ɗaukanta aiki da ita fil mu'amalati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 اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله